A ƙasar Nijar yanayin rashin tsaro na kawo cikas ga ayyukan tattalin arziki musamman ma ɓangaren yawon shakatawa da ya haɓaka sosai. shi ne mai kula da harkokin yawon shakatawar ƙasar Nijar da ya ke bayani a ka Eh gaskiya ne akwai wani babban yanki na Nijar da ke cikin jallayi mai haɗari. Jauhi da ke iyakoki da ƙasar Mali, Algeria, Libya, Chad da gabashin Nijar. A gani na a bayyane. ne yake akwai haɗari a cikin waɗansu yankuna. Ina ganin daga baya ya kamata a sake duba taswirar saboda akwai wasu yankuna da suke da jallayi amma ba su da haɗari kamar zandar da agares inda akwai wani ɓangare da bai da matsalar tsaro mu a matsayinmu na 'yan Nijar masu aikin yawon bude ido mu huce wajen. A yau akwai 'yan Afirka da suke sha'awar yawon bude ido. An san inda ake ke iya zuwa da inda ba iya zuwa ana iya saka miliyoyin kudade domin shigo da mutane masu yawon bude ido za a samu mutanen dangane da al'amuran yau ana iya kiyasta tasirin tattalin arziki a cikin jihohin nan abin gaskiya ya yawa Misali a 2006 a Nijar wanda shine shekara ta ƙarshe da muka yi ayyukan yawon bude ido a cikin watanni biyar na waɗannan ayyuka an samu miliyar bakwai na sefa da suka shigo wanda shi ma kiyastawa ne aka yi. Ni ina ganin muna iya yin gangami ta fannin tallatawa kan yawon bude ido da abokanin cinikayya. ni ya kamata a yi? Eh, ya kamata a yi tallatawa ya kamata masu safarar yawon bude ido a Nijar su sake saka kaimi na sake sabon salo maimakon su rika mayar da hankali ga 'yan kasashen turai su mai da hankali ga 'yan Nijar saboda a yau nan kusan yamai raƙun mandawa da suke kure magidanci yana iya tafiya da iyalinsa bai wuce Chicago ba akwai park dole akwai dai wurare da dama idan ka mayar da hankali akan harkar yawon bude ido kana iya samun aikin yi ba wai sai ka yi dogon karatu ba kawai ya kasance dai ka iya karɓar shama'a da kuma sadarwa kuma ya kamata gwamnati ma ta tallafa